بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نتلاتا yammacin da muka alkawarta wa junanmu haduwa cikin wannan masallaci masjid Nuri islam don ɗaukan darasi na fikhu a cikin wannan manzuma ta asalul masalik ta sheikh muhammad al-bashar rahimahullah wanda yau muna bakwai ga watan shida hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kirka shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin ko kuma muna farkon bazi na abin nan shafi na talatin da takwas ko wanda insha Allah matashinmu zai kasance babu al'azani wal iqama muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa. Babu al'azani wal iqamati قال النازم رحمه الله وسن تعظيم لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بصرف فبصرف الليل ومهما ومهما فن ما أتى التأليل وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد ألم ويستحب ويستحب قائما مرتدئا مطهرا مستقبلا مرجعا وسنة الإقامة المفضلة مفردة مغردة متصلة معها فأم أو بعدها مهما تجب وإن أقامت مرأة سر مجب ونم باب الآذان كنا سيبادي النبي وأن دقام هذا شيء شيء باب شروط الصلاة شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول هاتي قبل وإسلام بلوغ الدعوة ثم لام مع دخول الوضع شروط صحتها أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل وستر عورة وكفر الخبث توجه للبيت رفع الحدث babu al'adani babin kiran sallah wani ikamaki da kuma ikama. waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sa sallah wato a zamanto ta samu jama'a ikama sai bayan kowa yana nan ita tana ɗamfare da sallah azan shi ana yi ne don a gayyaci jama'a su zo a yi sallah shi ya sa yake al'azan wani ikamar sai dai sunna ce kowanne daga ciki amma sunnar ikama ta fi sunnar kiran sallah ƙarfi. domin ita sunnar ikama kowa lallai ne sai yayi ko da a ce jama'a ce za ta yi sallah sai sun yi ikama ko mutum ɗaya ne zai yi sallah a gida ko a ɗaki matuƙar farilla ne sai ya yi ikama haka mace ma sai ta yi ikama domin kiran sallah sai in akwai buƙatar jama'a za su zo amma idan ba a buƙatar jama'a su ji su zo su faɗaka kaga ko ba a yi ba a kai sallah shi ke to amma ita ikama lalle ne a yi ta kiran sallah mutum yana iya yin ta idan matafiyi ne ko makiyayi a daji duk da cewa sallah kawai zai yi baya buƙatar jama'a su taru ba masallaci ba ne lura da akwai hadisai wanda suka nuna akwai sahabin da aka kwadaitar da shi ya riƙa kiran sallah ko da a can inda yake kiwon dabbobinsa saboda babu wanda zai ji sautin kiran sallah mutum ne ko aljani ko dabba ko ƙwaro ko bishiya kowane irin abu tandararre ma face sai ya yi maka shaida na tauhidi ranar gobe kiyama to haka kuma idan mutum matafiyi ne shi ma an sunanta idan kuna cikin tafiya ku ko biyu ko uku in za ku yi sallah duk da ba kwa buƙatar wani ku kira sallah lura da wani hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci wasu ya ce idan lokaci ya yi ku kira sallah ku sanya babban ku wanda ya ɗara ku shekaru ya yi muku limanci to don haka kiran sallah shi ana yin sa ne domin jama'a su zo kuma sannan kiran sallah yana da falala ranar tashin alkiyama a cikin rintsi irin na alkiyama wato za ka riƙa ganin ladanai su suka fi kowa can wuya domin a larabci aka ce dogon wuya ana sifanta mutum da kyakkyawa ne don da wuya in ana yabon kyanka a ce wani mai tauyayyen wuya aka yi eh yanzu kun taba ji ana sifanta mace sai aka ce sai dai ba ta da wuya kan alike barewa ma har ake kiran irin su ko saboda kyau to don haka annabi ya ce za ka ga ladanai sun fi kowa dogon wuya mana sun fi kowa haske za ka gansu a ko'ina za ka hango ladanai don ba wanda zai fi su tsaye da danne su ka san ku a rannan mara tsawo zai ji jiki don matsi ne a gurin to ladanai allah zai ɗaga su za ka ga sun fi kowa dogon wuya ba za su samu wannan matsala ba kiran sallah don da an san falalar da yake ciki da sai an yi zaɓe an yi ƙuri'a kafin a bar mutum ɗaya to amma sai ka ga da yake ba a san darajar ba ba a san falalar ba gudun maladancin ake yi Allah ya kyauta to wa sunna azinun an sunanta kiran sallah liƙaunin ga mutanen da ɗalahu jama'atan suke neman wata jama'a ta ji ta zo wa haɗu a yi sallah sawa'un masallaci ne jami'i ko masallaci ne kamsu salawat ko kuma musallaci da aka saba ana haɗuwa ana sallah ko da gonaki gare ku ko makwabta ne kun saba in azhar ta yi wani yana tsayawa tsakiya ya kira sallah duk ku aje faretanin ku ku haɗu ku yi sallah to in lokacin ya yi sai ku yi don me don ku nemi junan ku ku haɗu ku yi salatul jama'a domin sallar jama'a ta ɗara sallar mutum ɗaya a daraja 27 a wani wuri 25 a wata riwaya ya danganta daga yanayin lokacin da yanayin mutane. to ga ko ko da a nan ne a ce sakamakon badawa za a yi kowa ya zo ya yi rijista a rubuta sunan shi duk lokacin da ka zo za ka zo ka sa hannu kamar ma'aikata kaga duk wanda ya je aiki zai je ya sa na zo ko to a ce duk salatin jama'ati in ka zo za ka sa hannu ka zo in ba in aka ga filin ka kuma ba ka zo ba to za a baka dubu ɗaya idan kuma an ga ka zo salatin jama'ati yana da dubu ishirin da biyar ba la yi sha'u ina jin ba Ba magariba ko isha ko a gubar da za ta tsallake ka eh to kaga kenan yanzu a wuni mutumin da shi ya yi sallah shi kadai yana da dubu biyar kai kuma wanda kai salatul jama'ati a su ba kana da ashirin da biyar ashirin mu je ma mu aje ashirin da biyar a zahar ashirin da biyar nawa hamsin to la'asar da magariba hamsin ɗari ta hadu ga isha'i ɗari da ashirin da biyar shi kuma yana da dubu biyar ɗin kawai yanzu kana tsammani idan da a fili ake biya akwai wanda zai yadda bai yi salatul jama'a ce ba to yaya kuma idan ishirin da bakwai bakwai ne ka ɗauki dubu biyu ɗin nan sau biyar dubu goma ke fa to shi kuma yana nan a dubu biyar to yanzu wannan wai ma mun ce dubu dubu lada in aka ce daraja ta Allah ta fi duniya da abin da ke ciki kuma har 27 daraja ce kawai da za a daga darajar ka to amma mutane suna wasa da salatin jama'a ce to wannan kiran Allah an shar'anta ta ne don jama'a su nemi 'yan uwansu a taru a yi sallah kuma lalle ya kamata a jingina wa ladanai domin wani shi in ba ladani ya tunatar da shi ba sai lokaci ya kure ma zai yi azhar ba amma daga ladan ya kira sallah ce kai har azhar ta yi to kaga ya samu ladanka haka la'asar din haka magariba haka isha'i balle ka ji uwa uba sallar asuba wani fashi yana nan in dai ba ladan ka inda za a ɗauke wuta ba inji to ranan nan ka kalli masallaci ka ga ikon Allah ba zai cika ba wai yana nan yana jira sai ya ji kiran sallah to shi kuma ladan wa ya kira sallah ya tashe shi to nan ne ya kamata a nan ne ya kamata ka jingina wa ladanai shi fa shi zai tashi kawai lokacin da kowa bai tashi ba karfe hudu kuma in sun zo karfe hudun nan sun kira sallah shi kenan fa sun sun rabu da shimfiɗa sai kuma kana nan in ka ji kiran sallan farkon eh, in ke ka kasa kunne in ba a salatu ba ne ka ce yauwa sai ka daɗa jan borgo eh, ko kuma ku daɗa jan juna ai da saura eh ai ba a salatu ba ne to shi kuma yana na a masallaci ya share wannan ya karkaɗe wannan ya gyara wannan ya karkaɗe nan ya ladan ai aikinsa ba ƙarami ba ne wani. jarumi in aka ce ma lada ne to da kasa daga nan don rago ba zai iya ba in ya fara ma zai daina akwai wani ladanin mu da har kwanciya yake yi yana jiran lokaci iska tana hura shi amma yanzu ba mu san in tsaye ce. yanzu sai magari ba muke ji shi shi ma sa'a sa'a Allah dawo da himma Allah ya fara gab da kasar eh. to ai an fare shi shi sanarwa kawai yake ladancin baya samu kuma wannan da ake amsawa ba shine ladancin ba Kiran sallan shine ladancin don ba faɗi don wannan kanarwa ba amma kiran sallar shi ne da wannan darajar don haka karka yadda inda kai ka samu mukamin ladan wallahi karka yadda ka saki don daraja ke babba wallahi shi ya sa raba ke ba za su iya ba na gaya Jari ne yake shi. Allah ya saka musu da alheri wallahi kullum da ba in na naji sai na yi nayi waladanai addu'a in ta jin su ta ko ina in Allahu kowa fa yana tamfance ba su suna nan sun tashi karfe fudu suna kiran sallah ai dole ma ka sallamawa wa wa'in Allah ya saka musu da kai wa sunna ta'zinu li ƙaunin talabu jama'atan fi ayi waqtin tajibu wato waɗanda suke neman jama'a su zo a yi sallah fi ayi waktin ta jibu a cikin kowane lokaci wanda sallar ta zama wajibi idan azahar ne lokacin da ta zama wajibi har rana lokacin la'asar lokacin da ta zama wajibi daidai tsayin inuwar abu lokacin magariba lokacin da ta zama wajibi ita rana ta faɗi lokacin isha'i lokacin da shafaki ya goya lokacin ta zama wajibi A asubahi idan alfijir ya keto lokacin ta zama wajibi to a wannan lokaci ne ake kira asubahi ce ake kiran ta lokacin ta bai cika ba amma in ban da ita sauran duka sai lokaci yayi illa bi subhin shi yasa malam yake sai a asuba ne kawai ake kiranta lokacinta bai yi ba don ita ana kira bisutin laili tun sudusin dare ɗayan bisa shidda na dare ga yanzu shi ne kamar karfe hudu kenan suke tashi su kira ka don lokacin ba ta yi ba to amma in ba ita ba kowace sallah sai lokaci ya yi ake kiranta zahar sai rana ta karkata juma'a ma haka a la'asar sai lokacin da aka ce daidai inuwar abu ya yi daidai tsayinsa magariba sai ta faɗi isha sai bayan ɓuyan shafaki ba a kiran sallah lokacin ta bai yi ba kowace ce in ban da sallar asu ba, to ita ɗin ma kuma sai aka shar'anta biyu ake yi ɗaya kafin lokaci ta biyun kuma sai alfijir ya ceto kun gane yauwa domin ita ce wanda za a gargaɗe ka kai har yanzu bacci kake yi baka san sallah ta fi baccin nan da kake yi ba wannan akan haka wasu suka tafi wasu kuma suka ce a na farkon ake assalatu saboda a lokacin ne ake bacci sai a ce to bacci ba a rabu da bacci sallah ta fi bacci to amma abin da ya fi rinjaye ya fi dacewa da asalatu wanda aka yi shi a ƙarshe kamar yadda saudiya ma haka suke yi kamar a makka da madina sai a ƙarshe suke asalatu. saboda a lokacin ne ya kamata a gargadi wanda ya tashi kai yaya har yanzu kana bacci kai Allah fa ta fi wannan baccin da kake wannan akan haka wasu suka tafi wasu kuma sun tafi akan wancan to kowanne idan aka yi yayi domin kowanne akwai dalilai masu ƙarfi sai dai wasu dukkan irin yayar da asalatun a ƙarshe da kan ma kwata-kwata duk afirka haka aka sani sai daga baya aka zo da kiran sallan asalatu a farko to saboda a lokacin ba a cika karanta hadisai da sauransu ba ba a san hakan ba sai ya zo bambara ba kun gane wannan ya san malamanmu na da idan ana tafiya a kan wata matsala in dai shari'a ce ba ta saba wa shari'a ba to ba sa so su kawo wata don kada a raba kawuna sai kaga ana tafiya bai ɗaya. Matuƙar wannan abun shari'a ta yadda da shi to ba sa tsokanar abu to daga baya ne aka zo sai a rika tsokanar abun da yake shari'a ne wai don an saba da shi ga wani abu wanda ba a yi in ya kirkiro shi ya kawo shi zai yi suna a kan shi sai ya kawo wani abu sai ya ce kuma zai ture wani abu wanda wannan ɗin ma kuma shari'a ne kaga akwai matsala maimakon dalilin kira sai ya dawo dalilin raba kawuna to shi ya sa malaman dauri ba sa son abin da zai raba kan mutane matukar abin da kuke kansa shi din ma shari'a ta amince da shi to ba za su tsokani abun ba haka za ku kyale a tafi tunda shi ma daidai ne kun gane yawa idan kuma wani ya zo zai yi wani abu zai ce eh lalle shari'a akwai lokacin da aka yi kaza an yi kaza in mutum kaza ma yayi haka suke yi amma ba za su bata wancan din ba matukar wancan din yana da nassi sai dai abun da bai da nassi to wannan kan za su rushe shi su ce babu shi a addini kwata-kwata kuma wannan shi ne ƙa'idar karantarwa kar ka ji kunya ko babanka ne yake yin abu in dai bai da nasi ka ce wannan bidiya ne kuna ganewa amma kada ka bid'antar da sunna kuma ka kawo wata sunnar kuna ganewa to ka raba kan mutane kuma akan dama abin da suke kai ɗin ma sunna ne sannan kuma ka ce ka kore su daga kan sunnar ka bata su ka ce kuma ga wata sunnar to wannan kuma kana so ka raba kansu ƙarshe sai su dawo ma suna zargin sunna tun da su jahilai ne to dalilin haka sai a samu matsala amma bidi'a kar ka ji shakkar kowaye yake yin ta bidi'antar da ita kuma ka yi masa gargadin ya bari in ba haka ba shi ma zai zama bidi'i kun gane haka shirka ba a shakkar mutum kowaye yana shirka a ce wannan abun shirka ne mai yinsa kuma mushirki ne kuna ganewa ka ce za ka yi kara akan abun da yake bidiya kada ka ce za ka yi kara akan abun da yake shirka amma ka yi kara a sunna matukar akwai nassi to ka karanta wa wannan nassin kada ka kokane shi ka kawo bidiyan da shi ko ka yi sanadin rabuwar kawuna kun gane yauwa to wabni ka gina kiran sallah mukanna bibbiyu bibbiyu ma adda tahlil amma banda la ilaha illallah shi sauke ne Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هكذا تكفي بذيو بذيو بذيو بذيو wajen ƙarshe ka ce a ilaha illallah ɗaya wannan ɗaya ɓangare kenan na kiran sallah wannan na wato wannan na mahazura ne wanda aka koya masa ya aka daɗa shi ya tafi makka yana yi haka yake yi kun gani wato haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka koya mishi wannan kiran sallah سيكون وانت سبلا لكي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شيكو ماذا أي تتفي عن الكون شيما سيأن دي لا إله إلا الله سيأي آية كم قاني؟ تو شي وانا باكر جيهي amma na wancan akwai tarjihi dukkan su kiran sallah mai ingantattu don haka nan ma karka ji wani yayi wannan ka zarge shi karka ji wani yayi wancan ka zarge shi a lokacin manzanci aka yi kuma manzon Allah yana nan kuma duk ya amince da su kun gane yawwa mu kula wa min mukallafin qad aslama wato yana inganta daga baliji, kada aslama wanda ya riga ya musulunta yaro bai kamata a nada shi ladan ba sai mu kallafi baliji. kun gane ko kuma idan ladanin ku ya haukace kar ku kyale shi kuma ya zama ladan in ya haukace to a yi ƙoƙari wani ya gaje shi kar ku kyale mahaukaci yana kiran sallah don mahaukaci ba mukallaf ba ne, don ba shari'a a kansa mukallaf shi ne baligi mai hankali musulmi kun gane to shi ne zai kira sallah kada aslama ya tabbata lalle ya musulunta kada wanda ba musulmi ba ya rika kira muku sallah ga in kun san mutum mushiriki ne to ku canja ladani Ah, to matsafi ya yayi ridda ya zama mashiriki mai tsafi kuma musulmi ne haddis sihiri fa abdarbu bisayfi saboda tsabar girman abun ma a shari'ar musulunci in an kame shi wuyarsa ake tsarewa shi ne hukuncinsa to yi ku san waye ladaninku musulmi ne ya zama na kad haƙiƙa aslama yawwa wa zakarin ba a sa mace ladan sai namiji fi waqtin qad alima sannan ya zama ya san lokaci arifan bil awqat masanin lokaci kada ku sa wanda bai san lokaci ba ya zo ya ta danna muku a salatu karfe uku eh a matsayin wai a zo a yi sallah to wannan ya kamata ya san lokaci yana gane alfijir kazib ya san alfijir sadik sun gane wannan to sannan kuma ya san azhar lokacinsa ya san la'asar lokacinsa ya san magariba lokacinta ya san isha lokacinta masani arifan bil aukati, to shine zai zama ladani wa yustahabbu mustahabbi ne ladani ya kira sallah qa'iman yana tsaye kun gane yana tsaye to idan wata larura ta same shi sai ya zauna ko ya tsuguna ya karasa kenan, musamman ma yanzu da yake da kasika ake yi amma a ka'ida da sifa da hai'a da aka sallah da nan da da ita to a tsaye ake yi murtafi'an kuma ana son ladani ya hau wani tudu kamar minar dama ana yin su ne don jiran sallah kasan suna da matattakala na daɗi kanan ne a musu kofa sai ladani ya shiga tsaf-tsaf sai ya hunta kansa ta can sama sai kwalla kiran sallah ko ina aji in ya zo wajen hayya ala sola zai karkata kansa haka sannan ya karkata nan haka ayya alal fala zai dan karkata kansa tanan ya karkata kansa tanan to yanzu sai aka daura fifiku a daidai gurin da ake fudda kaiki to kaga yanzu ba bukatar kai ka je go sai ka yi daga nan sautin sai ya kullata can ko yawa akwai ya ba kudu ya ba arewa ya ba gabar ya ba yamma kaga an samu ci gaba kun gane wannan to ya kamata ya to akwai a sauki ya ɗaukaka in babu lastika mutum ya hau tudu yadda zai ɗaga murya don ba a son mara murya ya zama lajani mubassiran sai da tsarki aka rama kallahu eh, wani ya kira sallah ya maza maza ya kama alwala ya aka yi ya ce alwala nake ya ce to dama baka yi ba wallahi ban yi alwala ba dama ke eh, to aka raka Allah an fi so a zama akwai tsarkin kabasi akwai tsarkin kai to ya kamata a ce akwai tsarki kuma tsarki ko da da alwala idan najasa ta taba jikinta a wanki kar ka zo ka rika kiran waɗannan kalmomi na tauhidi a matsayin ka na ladani kuma ba tsarki mustaqbilan a kalli gabas mu anan kenan kar ka tsaya ka kalli arewa ko kudu ko yamma kana kiran sallah kabar za ka kalla don nan alƙiblan mu take wato kenan mutum ya fuskanci ta inda ka'aba take murajja'an yana mai tarji'i ya ƙara sabaitin sane da wannan tarji'i ne wanda na gaya muku dago Allahu akbar Allahu akbar ba kun ji ka dan sauti ba sai kuma yi sai kuma in an je wajen ashadu Allah ilaha illallah sai ya yi su kasa kasa kasa sannan sai ya ɗaga su sama ya dawo da su to wannan shine kiran allah wanda Imam Malik yake goyon bayansa yake yafi rinjayarwa kun gane to wancan kuma ba a tarji'i kun fahimta waɗannan ladanai guda biyu kiran sallan nan guda biyu duka sun samu inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne in kayi shi yayi kun fahimta kamar mai yin ikama ne ya maimaita qamati sala sau biyu da wanda yake faɗi sau daya duk sun inganta kun fahimta kar a zo jama'a don Allah mu rika rikici akan abun da ba shi ya kamata mu yi ba kar mu zama kamar hukumar Najeriya ga 'yan ta'adda can suna kashe mutane sai a dawo gun masu neman halar a takura su to kar mu irin wannan ga abin da ya kamata mu yi fada a kansa sai mu dawo muna fada a kan abin da bai kamata mu yi fada a kai to Allah ya saurari to wa sunnatul iqamatil mufaddala amma sunnar iqama an faddala ta wato ta tsara sunnar kiran sallah kun gane ko yawwa mufradatan ita kuma ɗai ake yin ta mu'rabatan ana fitar da irabinta muttasila kuma ana sadar da ita da sallah ita idan aka gama sai ayi sallah amma kiran sallah sai an jira wanda aka kira su su zo ko yawwa to wannan kenan ma ha faƙum au ba da ha mahama tuhib ya ce ma'aha tare da kiran tare da ikaman nan in kana so faƙum kana iya miƙewa lokacin kuna zaune kenan imam ya shigo kana iya miƙewa kana ce Allahu akbar Allahu akbar ma'aha faƙum ka gane ko kana iya tashi ma'aha tare da ita iqamar mahama tuhi ko ha ko kuma bayan ka nike ka tsaya sannan sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka tada iqama ma'a ma'aha taqum ko ba'daha ko ka tashi tare da ikamar ko kuma bayan ka miƙe kai ikamar ko kuma bayan kayi ikamar ka miƙe duka shari'a ta amince ikamar kayi in kayi haka kun gane ko to amma menene mafifici idan aka tashi aka tabbatar liman ya bada umarni aka yi ikama ya caji mutane ya tabbatar da ba matsala sai ya kaffa. kun gane? to wa in aqamat mar'atun sirran nujib amma mace in za ta yi ikama ita sirran nudib sirri ake so ta yi wato ta yi ikama ta sirri to kun san me ake ce masa sirri hmm? yanzu ita ce kawai a ɗakinta cikin ɗakinta ne a dungu waje babu wasu ajinabai za ta yi ikamanta sirri ne ko da ta bayyana Allahu akbar Allahu akbar waye ya ji sirran ne kun gane ko amma idan akwai wasu a waje za su ji muryarta to ce ta yi a ƙasa-ƙasa sirran kenan ita muryar ce ba a so ta tsayi wa wasu kun fahimta haka ma karatun ta ba wai aka ce sirran shi kenan dole sai dai a ciki ba a matukar dai wasu a janabiyai ba za su ji ba tana lungunta ɗakinta za ta yi ƙira'a za ta yi kabbarbarinta za ta yi komi yadda ai sirri ne sirri ne to amma idan akwai wasu a kusa to sai ta asirta kun fahimci sirri sirri ba abun da wani bai ji ba shine sirri ba wai abun da ka ɓoye kawai ba ana cewa wani da ka ɓoye sirri to wanda kai ba kusa da wani ba ma ko da bakin ya bayyana shi in dai wani bai ji ba sirri ne kun fahimci wannan to in mace za ta yi ikama ana so sirran wannan mandubi ne haka din Allah ya taimake mu yace babu shara'idus sala babi na sharuɗin sallah shurutul wajibi wato shurutul wujubi lis salati shuruɗul wujubi lissalati kenan sai ya ce shara'i'ul wujubi lissalati sharaɗoɗi na wajibcin sallah sharaɗin da sai ya cika sallar ta zama wajibi kula, domin sharaɗin kashi biyu ne akwai sharaɗi na wajibci akwai sharaɗi na inganci to yanzu yana mana magana ne akan sharaɗi na wajibci idan wannan sharuɗan ba su cika ba ba wajibi ne ka yi tsalla ba yanzu kun gane yauwa misali wajibi ne akan kowa ya yi yin tsalla, aiko tun da shi musulmi ne to amma yanzu ba wajibi ne ka yi sallah asuba ba ba a wajabta ma sallar asuba yanzu ba don me sharaɗin bai cika ba sai lokaci ya yi lokacin yana yi kuma to wannan sharaɗin ya samu yanzu saura mai saura tsarki da alwala to sai ka yi mai sai ka zo ka fuskanci alƙibla sannan sai ka yi ka fahimta to waɗannan sharuɗan da ɗai in sun samu kafin ta zama wajibi su ne zai gaya mana da farko yace shara'itul wujubi lis salati fakamsatun qabla dukuli taki su biyar ne kafin lokacin kafin ka shiga taki ya zama sun zo kafin ka shiga yin sallar ka kabbara ka fara yin sallar ya zama na waɗannan sharuɗan sun zo qabla dukuli taki kafin a shiga sallah suke zuwa fa yawa ba wai sai an shiga sallah sannan sharuɗan su zo ba a'a ta'ati kabla sukuni za su zo ne kafin a shiga sallah to ga suna qablun wa islamun bulughud da'wati summa kilamun ma dukulil shi shikenan in an tambaye ka suwaye sai ka baitantar da su kawai aiki ɗaya ne sai ka ce aklun wa islamun bulughud da'wati summa kilamun ma dukulil waqti shikenan shine dadin aiki idan aka zo yanzu ko da jarrabawa za a aka ce ah, ma huwa shuruɗu wujubi salati shi kenan sai ka masa aklun wa islamun da wata sun ma ilamun ma dukulil wakati shi kenan ba kashi jarrabawa to amma idan da zube ne sai ka sha fama to amma da yake a waƙe ne ba wahala aklun kafin ka so sallah ka tabbatar kana da hankali ba a buge kake ba ba mahaukaci ba ne kun gane don bugagge bai da hankali wala ta garabu salata wa antum su kara kada ku kuskura ku je kusa da sallah kuna buge to haka nan mahaukaci ba ɗora mar sallah ba don ba ta zama wajibi ba ma shi a kwata-kwata lokacin da yake mahaukacin da an ɗauke alƙalami a kansa kun fahimta don haka sai mai hankali lokacin da za ka yi sallah ka tabbatar kai mai hankali ne eh to ta zama wajibi a kanka sai ce wa islamu ya zama na kawo musulunta ba kafiri ba ne don kafin ka fara sallah sai ka yarda da tauhidi ka ce la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallam. sannan take zama wajibi to yanzu ta hau kanka kafiri ko ya yi ta in ki karbi kalmar shahada ba ba za a karbe ta ba amma kuma za a tambaye shi ita ranar lahira kun bayinta yawa aka ce wai bata zama wajibi a kansa ba wai shikenan an yafi marbani don shi a lokacin ko yayi ta ba za ta inganta ba ba za a karbe ta ba to amma fa za a tambaye shi ta ma kun fi safar qalu lam nakum min al-musallin kaga za a ce wa arna me ya kawo ku cikin wuta sai su ce ba ma sallah ne shi ya sa to kai yanzu da baka sallah kawai yake kenan sai a kai ka wuta don kai babanka Abdullahi eh in ka sallah wai kai yanzu sai a kyale ka ba za a kai ka wuta ba don gidanku ana sallah don kana dinkin sallar lahiya da sallar azumi ai dole kai ma ka je wuta inda ba ka sallah don haka sallah ita ce muhimmiya bayan tauhidi ya kamata ka tsaya ka tsanta ka sanya ake yinta ka san sharuɗanta ka sanya ake yi ta inganta Allah ya taimake mu yace musulunci ya zama na musulmi ne sannan bulugu dawa a inda kake wa'azin manzon Allah ya iso ka cewa lalle Allah ya wajabta mana amsu salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. wannan kiran ya iso ka amma idan da kana cikin wani dungu kawai dai ka san an ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kar a yi shirka kana nan ba ka yi amma ba ka san ma an ce a yi tsalla ba to ba ta zama wajibi a kanka ba kuma allah ba zai tambaye ka ba gaya mun waye yanzu a duniyan nan wanda zai ce ya musulunta amma bai san da tsalla ba to yanzu a ce wannan sharaɗin ya cika ya isa gun ka kai ma don haka sun ma sai balaga yaro idan zai yi sallah zai yi ne kawai don koyo amma ba don ta waje ba a kansa ba ranan da ya balaga to daga rannan ta zama wajibi a kansa ma'adukulil wakati duka wayannan sharuɗan in sun cika in lokaci zai shiga ba to sharaɗinta bai gama cika ba sai lokacinta ya yi kamar yanzu kaga idan ka cika wayannan Ga shi isha'i yanzu ta yi aiko to yanzu wajibi ne ka yi sallah na isha'i to yanzu kafin ka shiga sallar kuma dole sai ka haɗa sharuɗan ingancinta yanzu sharuɗan wajibcinta sun cika kai mai hankali ne musulmi ne da'awa ta manzon Allah ta iso maka kai baligi ne sannan lokaci ya yi. to yanzu wajibi ne yi sallah shi kenan kawai sai ka tashi ka kama ikama a a kuma akwai sharuɗin da ake nema abunka da ingancinta ta yi yanzu ka yi ta haka sai shari'a ta ce to ba ta inganta ba ta yi ta amma ba ta inganta ba ba a son ta sai ka haɗa waɗannan kuma sharuɗan da zai kawo mana yanzu su ne na inganci kun gane shuruɗu shi shine zai kawo mana yanzu a tabbin nafli watakila za ku ga ɗigo ɗaya ya sa nafli ko to sai ku gyara ku ƙara ɗaya nafali yawwa shuruɗu sihhatiha a tabbin nafli tarku kalamin au kathiril fi'li wa satru auratin wa zuhurul khabati tawajjuhun lil baiti raful to waɗannan idan sun cika to yanzu ita in ka yi ta ta inganta ta sauke wajibi kun gane amma in waɗannan sharuɗan ba su zo ba ko ka yi ta kana nan kanka har yanzu wajibi ne kai sallah wancan da ya yi sallah ya zo zai zauna annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ya sake ya komo ya zauna ka ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah ba kai sallah ba to duk mutumin da ya sallah waɗannan sharuɗan ba su cika ba to ko ya yi ta kamar bai yi ta ba kun gane shi ne ya ce wato takardar ta abin ko? talatin da to yake shurudu sihhatiha sharuɗan ingancinta akat sun zo fil naqali anasi naqal abinda aka to naqalahu ya kirato shi ko manqulun wa kiratacce don haka akat fil naqali ya zo a anasi sai ka tsayar da shi aka zaka fi fahimta to wanne da wanne yake tarku kalami in ka tsaya za ka yi sallah ka daina zance ba a sallah ana surutu domin da farko lokacin da aka umurci mutane da yin sallah wa aqimu salata ana sallah za ka iya tabi da dan uwanka ana sallah ba sai ta ah, wani ka dawo ne wallahi yau ce ke biya sai Allahu akbar kuma eh sai da kumu lillahi qaniti na ta sauka to sai sahabin yake, nuhina anil kalami wa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami sai aka umurce mu da yin shiru aka hana mu magana daga wancan lokacin har yanzu ka ƙara jin mai magana a Allah eh sai dai wancan wanda kuka ce wai ana asham ana tsaye ya ga an daɗe an daɗe ya ciro goronsa kawai ya wata kaf kaf kaf sai ɗaya ne ke kai ana tsallaka kacin goro ja doni ka karatun gaskiya ka nima ɗamin <laughs> eh o oh, to kaji, kaji wai gobira ne kaji ya ba da shaida da kansa ni dai ba faɗa ba to Allah ya taimake mu dai to ala kulli halin dai tun daga wancan lokacin aka daina zance in ana sallah umirna bisukuti nuhida anil kalami wa umirna bisukuti sai aka hana mu tadi in muna sallah sai aka umurce mu da yin shuru kun gane ko to don haka yake tarkul kalami barin makana au kasiril fili ya kamata dama ba don baiki bane yake wa kasiril fili sai yake au ne ya samu baikin su ya kari amma wa ne ya fi dacewa wa kasirul fili da aiki mai yawa kar kana sallah ka rika aiki da yawa ka gane yawa ka ɗau wannan abun ka kawar da shi ka gyara nan ni wani abu kana sallah kasirun fili aiki mai yawa amma don ka manta wayarka a buɗe sai aka bugo ma za ka iya ɗaukanta a kashe sai ka aje don tsallaka za ta fi nutsuwa amma wai kyalewa da mutane suke yi din nan wallahi hankalinka duka zai zama ya ɗauke daga tsallar zai koma kan waya duk sanda aka yi ringin kushu'in ka sai ya ko da vibration daga an buga kushu'in ka zai rabu ka rika suna waye ne ko ya yi kira ni ne batun abun nan din nan balle a ce kai kana aiki da alat in ka ji ringin din alat ne in kana batun kuɗi to ka yi ta zumuɗi kenan ka gaba tsalla ka duba nawa aka turo to ka kashe wayar in za ka yi tsalla kun gane domin tsalla ba ku shuɗi ba ta kuma idan ka manta baka kashe ba in aka fara ringin din kar ka kyale wai kake bari ka danna ka kyale ai zai karo shi ya san sallah kake ne kashe wayar kana gama sallah in ka gama tasbihi kuma akwai wani abu kar wai ka shi yasa kake ga wasu sai su aje ta silent suna kallon tana malai malai Allah Allah yake ya sallame yayi wace ya amsa kullu ko kuma tana vibration Allah Allah yake daga anti assalamu alaikum yake zorat ya da waya ba shi manzo Allah yake kai ba kai abin da yafi duniya kuku azkar da aka saka ba kai ba daga sallama ka doshi tadi da wani me zai baka wanda yafi abin da zaka gabatar ga abin da annabi yake kai dubura kulli salatin ka gabatar da shi kafin ka amsa waya wannan shi zai sa mu gane kana girmama ibadarka amma daga assalamu alaikum sai kaga mutum ya gari waya eh to Allah kai haƙuri muna sallah ne to yanzu sai yaushe kenan are sai ka ji washi ne ne ma kila kai asara din abun da ya fi duniya da abun da ke cikin ta akan shirme to don haka kukula mutum zai iya ciro ta ya kashe ta wannan duka don ya samu nutsuwar ragowar sallar sani kuma ne ba zai bata ma sallah ba kasirul fili wannan bai shiga cikin kasirul fili ba Allah ya taimake mu wa satru aurati kuma dole sai al'aurar ka tana rufe ya kai ne sallah korin duwawu a waje wajen up ba ka da sallah dan up bai da sallah in dai da up yayi sallah to tsirara yayi domin daga cibiyarka abin da ya kawo har gwiwa ba a son shi a waje kai namiji to shi har kwarin duwawun ana ganin ya duka to yau ya ga sallah satrul aurati in mace ce kuma fuskarta da tafinta kawai a lokacin za ta bari a waje amma sauran jikinta duka a rufe in zane ne ya sauka ya rufe diga-diganta ya rufe ƙasa in doguwar taguwa ne ma ta sauka ta rufe ƙasa amma ba a son ƙafafunta a waje ko jamatsayinta a waje ko wuyanta a waje ko gashinta a waje fuskarta kawai inda za ta yi sujuda da tafukanta inda za ta dafa su kaɗai ne ba tsirara ba amma duk inda ya kuta ita ta yi tsalla tsirara dole ne kuma sai in ta yi shi da sutura ne tsalla fi inganta kai ma sai in kayi da sutura ne sallar take inganta satarul aurati shartun min shuru'i sihhati salati sharadi ne daga cikin sharuɗin ingancin sallah kula wa urul khabathi haka tsarkin datti idan rigarka akwai najasa ko jikinka akwai najasa kafin ka soma sallah sharadi ne na ingancin sallah ka wanke ko gunda zaka yi sallah in akwai najasa sharaɗi ne na ingancin sallah ko ka canja gun ko ka yi shimfiɗa mai kauri a kan gun wanda za ta shiga tsakaninka da wannan najasa kun gane wannan shine khabar sai yace tawajjuhun lil baiti kuma sharaɗi ne na ingancin sallah matukar ka tabbatar nan ne alƙibla, to sallar ka ba za ta inganta ba sai ka dubi alqibla tawajuhun lil baiti wato sai ka fuskanci ɗaki kaga wani ɗaki ne ba. to inda har ka san inda alƙibla take to sai ka fuskance ta amma idan mai ɓatan kai ne ya ƙirzaji inda ransa ya mar daɗi cewa nan ne gabar ya yi tsallar Allah zai karba kun gani kamar mutum ya ɗi mauki ya kasa gane ina ne gabar ai ba zai rasa a tunaninsa yana ga nan ne to inda tunaninka ya baka nan ne kai ko da daga baya ya bayyana ba gun bane Allah zai karfi sallah kun gane to don haka fuskantar ɗakin kaba wannan sharaɗi ne na ingancin sallah sai kuma ne raful hadafi ya zamana ba hadafi a jikinka wancan kabar muka ce Jaki, ya taɓa rigarka na jasa ko ya taɓa jikinka ko ya taɓa filin sallarka kabar kenan hadas kuma fitsari ne ya fitar ko mazi ka fitar ko ba haya ka fitar ko rihi tusa ka fitar to wannan shi ake cewa hadasi to ya zama na kayi shi eh, to ka ɗauke shi sai ka wanke ka tabbatar da ba ka tare da hadasi ba ka tare da habasi kun gane bambancin habasi da hadasi ko habasi shi taɓa mutum yake yi ko fitsarin ne ya taba jikinka ko ya taba kayanka amma ba kai ka fitar da shi yanzu ba ko da kai ka fitar da shi ba yanzu ba ne sai akwai shi a jiki mai kawanke ko kuma maziyi ko kuma ba haya amma rihi shi hadafi ake ce masa shi ba ya taba abu ya zama kabasi shi ya ma in kai rihi shi sai dai ka sake alwala shi ba a wanke shi sai dai a yi alwala ta kare amma ba a wanke dubura abban ba haya sai ka wanke madi sai ka wanke wadi sai ka wanke mani sai an wanke haka nan ba haya sai an wanke fitsari sai an wanke amma rihi alwala kawai za a yi. kun gane wannan alwala kawai za ka yi habasi kuma baya bata alwala shi sai dai ka wanke shi yanzu in ka taka kashi kana da alwala iya kafar da ta taka kashin kawai za ka wanke alwalarka ba ta warware ba in ya fantsalo ma a jiki gurin kawai za ka wanke alwalarka ba ta ɓace kun gane bambancin habasi da hadasi? Hadasi shi kari ake ce masa alwala ta ɓaci Hadasi kuma yanzu ba dama ka yi sallah don kana da habasi na kasa sai ka wanke an bayanci wannan? to alhamdulillah wa alaikum ورحمة wa نعم a a ka yi don ka samu wannan suna ko da alasfiƙar ne za ka yi in ka zo wajen hayi alasala da hayi alasala za ka yi domin kwaikwayo da asali yawwa don kwaikwayon asali eh, wa alaikum assalam wa rahmatullah na kama tsohonan kusa eh wankewa kawai za su yi alwalarsu tana ya ce kamar ba hayar jariri ga mace bayan ta yi alwala ba hayan kawai za ta wanke a jikinta amma alwalarsa yana nan kabati baya warware alwala sun gane ba an yi wani zamani da wai in ka saka kashin ka za a raunar ka ya waro ni har yanzu ban binci karatun ba eh? ba wani mata har wa'azi ake yi da shi wasu magarin su haramta kiwon kaji suke da na eh, yana tambaya ne akan qabdu da sadlu duka sallah ta inganta duk wanda ke yi yawa in ka yi hannunka a take sallar ka ta kayi in ka yi kuma a rike ta samu sunnar qabdu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi qabdu kuma akwai hadisai na qabdu da yawa fiye da Ba da ni yawa don haka qabdu mutane suna ainihin wato kyamatar ta kawai saboda yawanci ba a cika yin ta ba da to amma ba wai wani abin kyama ba ne sunna ce mai karfin gaske tana da lada kuma nau'i biyu ne akwai kabbu akwai wabaru shi bin ma akwai kabbu akwai wabaru kabbu shi ne haka ka gani wabaru kuma haka ka yawa wa mukul yumna ala yusra wannan kenan tsafto kuma za ka kama wa ɗinka ha duka kuma ya inganta eh? an ba a so a tafi hannun kamar shanyayye haka kar kuma mutum ya yi haka yawwa yawwa ya kamata duk abin da za ka yi kar ka yi kamar yadda na ga ana yi yawwa haka za ka yi ko kuma haka yau wannan shi ne ƙammu wannan kuma wa bakun yumna halin yusura da ake sai ya juya ba sai ya kada sallar ba a to ai wannan kuma ba za mu yanke ma hukuncin komi ba mai yiwuwa da shi nan gurinsa ne ya sani wani wanda kansa ya juye sai ya zo ya ce masa ba nan ba ne yaushe zai yadda sau ba zai yadda ba shi kullum a nan yake ya san kayansa sannan yau kai ka zo ka ɗi mota ka zo ka ce mini ba gabar ba ne zai yadda ba zai yadda ba yau na daga murya kamar da yaushe to a lokacin wace sallah ce ake yin ta lokacin da rana take fita a a rana wani lokacin takan fita kudu maso gabar wani lokacin kuma tana fita arewa maso gabar domin mafudanta guda biyu ne mafadanta ma guda biyu ne rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini ka gane to kai dai idan ka san yanzu ta ina take fitowa to ka san lalle tana ne gabar wannan gabar din ba irdado ne domin ba lalle bane ya zama na santar ka'aba din to yanzu a nan gabar kamaru ma gabar nijar ma gabar eh ɗakin kaban kuma bai wuce girman masallacin nan ba duka sai ya zama mun saitinsa muke yi ka kirdada Allah ne dai ya sani amma dai ka gabar ake to ka dubi gabar kawai kun gane wannan amma wai wani abu dai ka gana karkata masallaci wai za a je ina za ka gane wannan nan yanka ka karkata a Nijar ma wasu ruwa suna na sai karkata to kai kam dubi gabar din kawai tun da gabar take yauwa wani waje ɗi ka kaba yake da ku gabar mu ahalul maghrib ne don haka kaba tana gabar mu kalli gabar kawai makallatan mu musu fuska gabar Shi shikenan amma idan ga ta ga kaba ba a so ka kauce mata dole ne in dai kana ganin ta sai ka kalle ta don inda zaka gane mu yanzu nan Allah dai ya karba kawai ba wai sai kinta kake bi duka ba yanzu in a can kake sahu ɗaya kawai idan da za a miƙe shi wasu da basa sun kauce mata sahu ɗaya za a yi da wasu sun kauce mata amma mu daga kamaru har ka je nijar in sahu ɗaya ne duka gabar ake kalli. to kaga anan kawai muƙaddara Allah dai ne kawai mai karba tun ce ku kalli jihar da take sai muka kalla kawai amma ba wai dole ne a gano sai ba kuskure ne wanda za ka ga wai suna karkata masallaci wai ne ka ga an yi ki a wuri ana so a gano gabar inda ka ba take wannan ba zai yi ba yawwa gara ma wani irin na'urorin da ake yi yanzu suna nuna alkibla yanzu kamar a makka in ka je masallatan nan ko ina a cikin masallacin sai ka ga an yi fetin da ba za a yadda a kauce ba tun da tana kusa haka za ka ga sahun yana ta tafiya a zagaye haka sahun yake rawo wasu kuna kallon juna wasu sun ku wasu sun yi haka duka kuma kabar kawai ake kallo don gata cikin gari kuma hotel din da aka sauke ku ɗakin da kake akwai kibla akwai kibiya in ka duba ai dai in baka duba amma za a ga kibiya ta nuna maka tanan ne ba sai za ka yi nafila da daddare ga ka'aba ta nan an sa kibiya ko a ruɗe kake da kibiyar nan za ta nuna maka ya kaga an sa maka illa ko za ka kalli guri ba a kaucewa a cikin garin haka za ka gani cikin garin ma za ka ga masallatan wani yana kallon haka wani yana kallon haka haka haka sakar a ga masallatan kowanne ta inda kabar ne kawai ba za ka ga wai kamar munan masallatai duk bai ɗaya ba don su suna kusa da ita suna hange domin duk inda kake kana hannun hange wannan minarin daga arfa ana gani shi daga arfa wannan abubuwan na harame kuna arfa kuna ganin sa a gani sai shi yasa kowane masallaci za a ga kawai yanda yake a garin yadda abu yake to Allah ya taimake mu masha Allah sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى Muhammad wa ala Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki namu na son Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki namu na Adamawa Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki namu na Najeriya Allah ka tabbatar da zaman lafiya a kowane bangare na musulma a ko ina suke a duniya waɗannan bayin Allah da aka yi musu kisan kare dangi kwanan nan Allah Ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rama Allah ya ji kansu Allah Ubangiji ya yi mana maganin wannan ta'addanci Allah Ubangiji in masu shiriwa ne Allah ka shirye su su tuba su daina Allah in ba masu shiriwa ba ne Allah ka kawo mana lokacin da za ka yi mana maganinsu Allah ka ɗaiɗaita aniyarsu Allah ka raba haɗin kansu Allah ka raba su da makamansu Allah ka sa ciciya a jikinsu Allah ka sa rashin jituwa a tsakaninsu su ta harbin junansu Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira ka yi mana jin kai da mu da iyayenmu da malumanmu Allah ka tsare mana malumanmu na sunna a ko'ina suke a duniya Allah ka taimaka wa shugabanninmu da tausayin talakawa da gane haƙƙin talakawansu Allah Ubangiji ka taimake mu da shugabanni masu tausayi Allah muna ka duk shugaban da ba zai tausaya mana ba Allah ka canja mana shi da wanda ya fi shi Allah ka canja mana shi da wanda ya fi shi Allah duk mutumin da manufarsa ya kuntata wa bayin Allah Allah mun barka da shi wanda kuma manufarsa ya kyautata wa bayin Allah, Allah ka kyautata masa, ya tausayin talakawa Allah ka tausaya masa, wanda baya tausayin talakawa Allah ka yi mana maganinsa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.